jama'a assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake sarar ku a wannan channel sun namu na salinga pilot talk to yawa shirin mun ware shirin ne ka cokar domin mu karanto su daga cikin wasiƙu masu kallon mu daga ko ina musamman ma masu kallon mu ta bangaren youtube dinmu da kuma ainihin page dinmu na facebook akwai wani daga mcf hausa channels ni na mcf hausa muna yawan ganin ah, wasiƙunku gaskiya mun gode kwarai da gaske allah ya saka da alkhairi ah, allah ya zumunci wato akwai oga muhammad lawal to oga ma'auki yana godiya ne ga oga muhammad lawal wanda muka yi last program da shi sannan kuma akwai aqilu baban gida kai ma kana yawan rubutu mana wasiƙo a ah, ainihin Eh, channels ɗinmu na salinga net, uh, salinga pa network to kai ma mun gode sai kuma akwai aliyu 005 kai ma muna godiya kwarai da gaske akwai sa'idu sani sa'idu sani uh, eh, kace barka da yau ya aiki allah ya taimaka ya ba da sa'a muna matukar jin daɗin uh, shirye-shiryenku amma don allah muna so salinga tv ta gayyato mana wanda zai mana jawabi akan mining ne masu inganci da za mu rika yi mu dinga yi daga ni masoyin misalin ga tv sa'idu sani yobe state da maturo nigeria to insha Allah rabbi ana tattauna da wa'ansu gaskiya insha Allah rabbi za mu zo na tare da su amma dai ka gani maganan pi network shine ma dai jagora wanda ke fine network shine zamu iya cewa ya bude kofan da har aka sa akwai su manin ma da ake yi ta waya so fine network fine network ba za a yi wasa da shi ba sannan akwai sidra shi ma wanda yake a ah, sidra islamic bank ne ah, suka yi shi na kasar larabawa shi ma masana sun ce ba a wasa da wannan domin za a yi manin ɗinsa ne na shekara ɗaya september ɗin na wannan shekaran za a gama ainihin manin ɗinsa so zama na gaba za mu zauna da waɗanda za su yi mana bayani dangane da ingantattun mining da kuma yadda za ka gane cewa eh wannan mining din da ake yi ingantacce ne ga kuma dalilan za su bada amma dai yanzu na dai faɗi guda biyu ah, shi sidra da kuma ainihin <laughs> mai gaba ɗaya wato shine pi network akwai bala adamu ya ce barkan allahu eh, allah ya saka muku da alkhairi salinga tv yanzu nan malam idris ya koya min delegating to mana yana godiya ne dangane da program da muka da malam idris har ya ba da sa aka kira kuma ya ce ya goya mishi ya koya mishi yadda ake delegating to mun gode kwarai da gaske sai kuma zikira lawal hashim eh, mun gode kai ma da da wannan sako naka sai kuma musa abubakar kai ma muna godiya kwarai da gaske akwai awal abdulkadir kai ma Allah saka maka da alkhairi da kuma ɗahiru eh, birnin ina ne to mun gode kwarai da gaske sannan kuma akwai muhammad arabi tijjani dukanku muna ganin wasiƙunku da kuma fata alkhairi kuke ma salinga tv da salinga fire network mun gode da kuma buhari salisu to ɗana kenan <laughs> to mun gode kwarai da gaske akwai aƙilu Babangida. na ganin kamar na faɗe ka da farko sai akwai abubakar muhammad to abubakar muhammad kai da turanci ka rubuto ka ce thank you very much for this wonderful information about uh, about more about things happening around the world cryptocurrency and the rest to thank you very much mu mun ce mun gode kwarai da gaske akwai nura kabiru allah ya saka maka da alkhairi akwai isa ka challa buka duk wayannan uh, mutanen mu ne wanda suke kallon channel su mu suna da yawa dubbai ne so iya dai abin da <clears throat> idanunmu ya hararo yanzu a ƙarshe akwai abubakar muhammad kai ma mun gode kwarai da ibrahim abdulsalam to mun gode kwarai da gaske allah ya saka maka da alkhairi akwai mutanenmu na facebook wanda insha allah rabbi a shiri na gaba su ma za mu samu mu karanto wasiƙunku da kuma irin ainihin bayanin da kuka yi da channels ɗinmu akan channels ɗinmu da makamantansu mun gode kwarai da gaske allah ya saka da alkhairi a madadin ainihin suleiman sukus salisu umar nake cewa a cigaba da kallon wannan channels ɗinmu na salinga network da kuma sauran channels ɗinmu mun gode allah ya ka da alkhairi